لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأكمال الأكملان على خير خير الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك لهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kamar yadda muka faɗi jiya insha Allah za mu tashi suratul hujurat wanda sura da kacokan inta ta sauka a madina wacce take da ayoyi goma sha takwas a kamar yadda ya gabata wannan sura mai karancin ayoyi amma kuma tana da girman hukunce-hukunce wanda ta kunshi musamman abin da ya shafi gyaran hali da ɗabi'u da abin da ya shafi a girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa a cikin zance da kuma abin da ya shafi wato gini akan tabbaci da kauce mata abin da ya ce sarfoni hakanan kuma bayani akan abin da ya shafi eh, idan ɗan uwa musulmi suka yi sabani a tsakaninsu yaya ake warware wannan sabani din wanda Allah maɗaukacin sarki ya bayyana haka kuma shin idan sabani ya shiga tsakanin bangarori na musulmi guda biyu ana kafurta su ne ko ba a kafurta su wannan duka ya zo cikin wannan sura mai girma da kuma abin da ya shafi ah, daidaikawa tsakanin bayi ba tare da la'akari da ko na ƙabila ko na jinsi ko na matsayi ba abin da ake la'akari da shi shi ne abin da ya shafi a tsoron allah maɗaukakin sarki waɗannan duka abubuwa ne da wannan sura mai girma ta yi magana a kansu wanda insha allahu a cikin karatu za mu ji wasu daga cikin waɗannan hukunce-hukunce allah maɗaukakin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم Allah na ɗaukacin sarki ya buɗe wannan aya sura da kira ga muminai da lafazin da ya fi soyuwa a gare su ba don komai ba sai don jan hankali da kuma kwaɗaitarwa Allah ya ce ayyuhan da na amal in Allah ya kira da irin wannan kira ya kyautu ga dukkan mumini da saurara domin alkhairi ne Allah maɗaukakin sarki yake kira su da aikata shi ko kuma sharri ne Allah maɗaukakin sarki yake jan hankalin su su nisance shi shi yasa ko kai ne zaka yi nasiha ga wani ba zaka zo ka ce kai fasiki ba ko a je ce haba dan uwa ka sani fa kai musulmi ne ko ba ka kiran shi da lafazi mai kaushi ko da yana aikata abin da ba daidai ba ne da haka za ka kira shi dan uwa musulmi ya kake haka abu ka zaba daidai ba ne amma da za ka zo ka ce mishi fasiki ko ka ce mishi mazinaci ko a'a maha'inci ai ba zai saurare ka ba wannan tarbiyya ce da Allah madaukakin sarki ya karantar da mu ce ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya domin sun yi kuskure ne Allah yake so ya gyara ya yace za su qaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha sami'un alim la tuqaddimu ay la tataqaddamu kada ku yi gaban kanku wato kafin ko a gaba ga Allah maɗaukakin sarki da manzansa da abin da aka ce al'amari ne na Allah to kada ka kuskura ka aikata wani abu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ko kuma ka yi gaban kanka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wani abu da haka ba a wucewa gaban Allah da manzansa idan wani al'amari ya taso haka wannan al'amari ne mai girma shi yasa manzo Allah da wasallama lokacin da ya aiki Mu'az ibn Jabal kasar Yaman ya tura shi a matsayin mai da'awa akan ya je ƙasar Yaman dan ya kira su zuwa ga musulunci sai ya tambayi Mu'az yace bima Ya ce, in ka je kasar nan da me ka yi hukunci sai yace bi Ya yace da littafin Allah Ya ce, in lam tajid idan baka samu abin da kake nema a littafin Allah ba yace bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace fa in lam tajid in baka samu ba fa sai yace ajtahidu ra'ayi wa la alu zan yi gwargwadon iyaka ta in ga cewa na bibiyi ra'ayina da abin da yafi dacewa da daidai sai na aiki da shi kaga bai fara cewa zai aiki da ra'ayinsa ba sai da yace da littafin Allah an ce in baka samu a littafin Allah bai ce sunna in baka samu a sunna bai ce zan yi ijtihadi inda mai ijtihadi bai da laifi to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karin ciki har ya dafa shi yake cewa alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yuhibbu rasulullah to godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da wato dan sakon manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah yake so haka duk abu ya taso karka fara cewa a ku zo min shawara A ku fara duba ya Allah ya ce in babu a Qur'ani ko ba ku samu ba to ku koma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi tana kunshe da abubuwa da suke fassara Qur'ani in ba ku samu ba to shikenan sai ku koma istiaji to nan Allah madaukakin sarki ce kada ku kuskura ku gabatar da wani abu wato a gabanin ko gaba ga Allah madaukakin sarki da manzansa laha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki domin inna Allaha sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne yana sanar da duk abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sai Allah ya sake yin kiran mu'minai yace ya ku wadanda kuka ba da gaskiya kada ku dauka kamar yau sama da muryar manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin zance ma'ana kada manzo Allah sallallahu alaihi yana magana murya ku ta haura ta wuce tashi to wannan baya cikin ladabi haka nan wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd kada ku dinga daga murya ku kamar yanda kuke zance da junan ku idan za ku yi magana da shi ko in za ku kira shi sai dai ku ce ya rasulullah ku ce ya nabiyan haka ya kamata ku dinga faɗa amma ba za ku ce ya muhammad ba ya ce kar ku yi haka domin yin hakan shine yake cewa an a amaluku yana iya rusa muku ayyuka gaba ɗaya ma'ana ku zamanto masu laifi a wajen Allah maɗaukakin sarki wa an ta shi tashuruna alhalin ba ku san haka ba to wannan sababin nuzul da malamai suka kawo cewa dalilin saukar wannan wannan aya din a cikin wannan surar shine wato lokacin da wannan tawaga ta wabdu abdul kai daga cikin bani tamim suka zo suka kawo kansu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an zauna an tattauna da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana so ya sa wanda zai zama shugaba a cikin kamar shi addinin musulunci yana karfafa al'amarin shugabanci da haka in za su tafi waye zai zama shugaban sai shi ah, sayyidina abubakar sai ya ce a sa wani ya zama shugabansu sai umar ya ce a'a aini ina ganin wani a cikinsu shi ya fi dacewa sai abubakar ya ce umar ai kana so kawai ka saba min ne jayayya kake da ni shi ma ya ce kana so ka yi jayayya da ni to sai musu ya kaure tsakaninsu a gaban manzala sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ce musu komai yana yana suka yi ta magana su sai da suka gama sai Allah ya saukar da wannan aya to kaga an faɗe su kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan bai kamata a yi musu ba sai a bar shi shi yayi zafin abin da yake so to wannan wato musu da suka yi da jayayya sai Allah ya saukar da ayan yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga muryar ku sama da muryar manzo sallallahu alaihi wasallam to da aka yi haka ne shine sai na Umar ya ce to na na dau alƙawari ma kaina daga yau ba zan tsara magana ba sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi magana kuma hakan ya tabbata wani lokacin har ya kai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da Umar sai ya tambaye shi me kake faɗa baya iya daga leban sai magana da kyau saboda tsoron wannan abu mun cewa an ya daga muryarsa yana ganin kamar ya saba ma ayar to wannan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na raye nan wasu malamai suka ce haka nan bayan rasulullah idan ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ma annabi ya ce to ka ta ka ba magana daga bari yasa imamu malik ya tafi akan wannan karantarwa idan yazo zai yi karatunsa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa a karanta waɗannan ayoyi to duk wanda yayi magana ana karatu cewa yake a fitar da shi wannan bai da ladabi bai girmama annabin Allah saboda haka haka ya kamata a ce mun kasance haka nan kuma hadisin da imamun Bukhari ya rawaito daga Anas dan Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan saukar wannan ayar ya nemi wani daga cikin sahabbansa ya rasa shi har kusan kati biyu bai gan shi ba shi ake kira sabi ibn kai ibnu Shammas radiyallahu anhu yayi ta neman shi yana bibiyar al'amarin mutane tunda ya saba ganin shi bai gan shi ba sai kuwa wani a cikin mutanen madina ya ce ni kuwa zan nemo ma labarin sai ya bibiya ya je har gidansa ko da ya je gidan sabit ibn kai ya tambayi iyalinsa sai ta ce ai ya shiga wani mummunan yanayi domin inda yake turke dokinsa ya kai sati biyun nan yanzu ya je ya turke kansa ya ki cin abinci ya ki shan abin sha na yi na da shi ya ce shi ya yi alwashin cewa ya saba ma Allah don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kubutar da shi tukunna domin shi tun da ya ji wannan ayar ta sauka mutum ne mai irin babban muryar nan ga san wasu mutanen in yayi magana daga nan na can yana ji to shi haka muryar shi take sai ya dauka cewa da shi yake sai ce shi Allah ya sa shi ya zama dan wuta kenan shi ya riga ya saba ma Allah dan haka kuka yake ta yi wannan lokacin Yarin ma hankalinka ya tashi to ana zuwa aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga halin da yake ciki shi ya ce wannan aya da ta sauka a kan shi ta sauka saboda yana da babban murya don haka duk inda ya zo na gaban Manzala da sallallahu alaihi wasallam yayi magana murya shi tana tana tana wato asalin yekuwa haka sai Manzala da sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku mishi albishir cewa shi ba dan wuta bane shi dan aljanna to ko da aka je aka gaya masa yayi murna sai ya ce to amma nayi rantsuwa cewa sai annabi ya zo ya kwance ne sai Manzala da sallallahu alaihi wasallam ya je ya kwance to shi ne kaɗai sahabin da ya to har sahabbai suna cewa an sun ganshi ce ga ɗan aljanna in za a tafi yaƙi sai ya sa littafin ya ce ya san shi ɗan aljanna ne kaga sai ya tafi kuma aka je yi shahada saboda haka wannan shi ne sabit ibn qais ibn shammal wannan kissa shi kenan da wannan ayar to kaga wannan duka karantarwa ne gare mu kuma kaga wannan gini ne akan abin da muka karanta jiya na yanayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice da Allah ya fice da annabinsa aya ce ta sauka ba da shi ake ba amma ya ɗauka cewa shi ɗin ne mai wannan laifin to mu yanzu muka karanta ayar da take hani akan abin da muke aikata muna jin cewa da mu take misali aya tana hani akan riba tana hani akan giba tana hani akan nanima akan ƙarya kuma duk muna shiga ciki muna ɗauka cewa lallai da mu ake yi ko ba ma ɗauka to haka kai su don haka da wannan aya ta sauka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka lasta min ahlin nar innaka min ahlil janna kai dan aljanna wannan babban bishara ne a gare shi to wannan shine dalilin saukar waɗannan ayoyi sai aya ta gaba Allah yace innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lalle waɗanda suke sassauta muryoyinsu a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama in suka zauna ba sa ɗaga muryarsu ba sa magana mai ƙarfi to waɗannan Allah ya tsabtace zukatansu ya zaɓi zukatan domin tsoronsa zukata ne masu tsoron wato Allah maɗaukakin sarki shi yasa ba sa ɗaga muryoyinsu a gaban annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan kuma sakamakonsu mai girma ne Allah ya ce lahum magfiratun wa ajrun azim lalle waɗannan suna da lada mai girma da kuma gafara daga Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'lamun a ita ma wannan ayar ta sauka ne kan waɗannan mutanen wanda suka taro a danginsu da jama'arsu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da suka zo sun zo dab da a zahar sai aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riga ya shiga gida dan haka ya yi ayyukan da ya kamata yayi yana bukatan ya dan huta ya shiga gida ba zai fito ba kuma sai nan da wani lokaci dan haka su jira ba kana zuwa neman ake ka jira sai suka ga su ba za su iya jira ba ma'ana ba za su iya jira ba sun zo kansu da kwankwata su za su musulunta ya za a yi a ce sai sun jira da haka sai suke ganin kamar ba a girmama su ba kuma manyan mutane ne shugabanni ne a cikin al'ummar su to sai suka koma bayan katangar ɗakin ɗakin yamma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suna ta ihu suna cewa ya Muhammadu ukhruj ilaina abinda suke faɗa kenan kaga abinda aka hana kenan sai suka zo su suna yi suna cewa ya muhammadu ukhruj ilaina har ɗayan daga cikinsu wato al-aqra ibn habib yake cewa inna madhana la zainun wa inna zammana la shaynun to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji hayaniyar ta su ta yawa sai ya fito da ya fito sai ya same su sai wannan mutumin yake cewa ya Muhammadu haka yake ga masa ba ya Rasulullah babu girmamawa to amma an musu uzuri saboda ne saboda mutanen kauye ne ko mutumin kauye yana da uzuri saboda ilimi bai kai zuwa gare shi ba yanzu mutumin kauye yana iya zuwa muna zaunan na ana cin gaba zai ce akar makalla muna son ganin ka kuma bukata ce da shi yana so a neman masa taimako zai zo samu ne ya ce malam ina so a neman mun taimako a wajen mutane to wannan ana ba su uzuri saboda ne karancin sani karatu ya fi yawa a cikin alkalu fiye da ƙauyuka yanzu ka je ka samu mutanen ƙauye za ka samu an dawo daga gona zauna ana ta hira har rana ta faɗi ba wani abin karantarwa in ma ka sa karantarwa ma su za su ganin in ba taki za ka zo ka raba musu ba ko wani labari za ka ba su rana da ya shafi gona to ba wanda zai saurare ka in za ka sa karatu a ƙauye kana zuwa da yawa za ka samu tun ana zuwa ana zuwa ranar farko za a zuwa amma daga na an daina zuwa amma da ka zo ka ce musu wani malamin gona za a kawo ya zo da wani sabon iri to za ka ga an to almuhim ana musu uzuri da wannan da haka da suka zo suka yi wannan maganganu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ji su da wannan mutumin yace ai mu idan muka yabi mutum to wannan kamar wata shaida ce da take nuna cewa mutumin kirki an muka zarge shi kuma muka zage shi muka bata shi to wannan ya gama yawo sai yace to ai wannan manzo Allah yake mishi ai Allah ne wannan Allah ne ne wannan Allah ne in ya yabe ka ka in kuma ana maɗaukacin sarki ya ɓata ga ta ɓaci amma ba mutum ba to sai ayat ta sauka Allah yake cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna kaga Allah ma yace da yawan su ba su da hankali akwai ba wai ana nufin mahaukata bane in an ce mutum bai da hankali ba ana nufin mahaukaci ne. a'a ana nufin yana da karancin ah, kyawawan dabi'u na mu'amala da mutane saboda haka suna da karancin wannan ya Allah yake da yawan amma ba ana nufin dukkan ba amma ce aktaruhum da yawan tun da rashuwa gabanin su ne suke faɗan wannan to ina ga mabiyan su to amma dai tunda ba dukkan su bane abin ya zo da sauki dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum sabaru inda sun yi haƙuri hatta ta kuruja ilayhim har ka fito ka same su da kana khairan lahum wani ya musu alkhairi inda sun yi haƙuri annabin Allah ya fito ya musu alkhairi amma ba su koma suna ihu ba to amma Allah madaukakin sarki to wallahu kafuru rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne ma'ana Allah ya yafe musu abin da suka yi ba ana nufin kawai an bada labari bane Allah mai gafara mai rahama ne a'a ana nufin Allah ya yafe musu abin da suka yi inda sun yi akan rashin sani to Allah ya yafe musu to sai Allah madaukakin sarki ya gama karantar da mu yadda ya kamata mu yi ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a halin in yana raye ga yadda ake kiran idan ana zaune a majalisin shi ga yadda ya kamata a zauna shi yasa wani daga cikin mutanen Makka wanda suka zo sulhul Hudaybiyya kenan shine Urwa ibn Mas'ud at taqi yana daga cikin wanda aka turo su rubuta yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya koma wajen mutanen Makka abin da ya fara gaya musu ya ce wallahi na shiga wajaje daban-daban na shiga wajen sarakuna daban-daban da masu mulki daban-daban ya ce ban taɓa ganin waɗanda suke girmama shugabanninsu kamar yadda sahabban annabi suke girmama annabi ba ya ce ban taɓa gani ba ya ce in ya yi kaki kafin kakin ya faɗi din ya faɗa a hannu sun kama sun ba saboda suna neman albarkacinsa ya ce suna faɗa a kan ruwan alwalarsa wa zai fara kai masa haka shi ba sarki ba ne ba kuma mai mulki ba ne amma ana masa fiyayyar da ta wuce ta sarakuna kuma masu mulki haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabbansa suna zaune a gabansa ɗaya daga cikin su yake cewa kai ka ce tsuntsaye ne akan su saboda nutsuwa ma'ana tsuntsaye har tsuntsu yana iya sauka a kansu ya tashi ka san nutsuwa ta kai nutsuwa yanzu ba karamar nutsuwa ba ce za ta ce kana zaune kurciya ta shigo nan ta zauna sai an kaɗo ta amma haka kawai ko turkiya ko wani tsuntsu ya zo cikin nan ana zaune ana magana ya zauna to sai nutsuwar ka kai nutsuwa ya san ba abin da zai sami to haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke a gaban annabi to shi yasa kaga wannan kaman alaka ne na abin da yake wancan surar da ta kare da wannan an bayyana falalarsu kuma ana faɗan irin ladabinsu a wannan surar to haka suka kasance to sai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu kaga kusan to hudu fa ake kiran mu'minai kenan ko ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya Allah yace ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayya al-fasiqu a hausance ne ake nufi da fasiki idan ba haushe ya ce ma fasiki ne ake nufi ana nufin mazinaci ko haka ne a hausa to amma fasiki a harshen shari'a ba haka ake nufi ba in aka ce fasiki din ne saban Allah sunan shi fasiki domin alfisku shine alkhuruju an ta'atillah mai ƙarya fasiki ne a shari'a mai shan fasiki ne mai zina fasiki ne mai ha'inci fasiki ne mai cin amana fasiki ne mai yaudara fasiki ne saboda haka duk waɗannan abubuwan fasikanci domin asalin fasikanci shine barin biyayyar Allah kuma waɗannan kalmomi alkur'ani ya sauka ne da harshen larabci kuma da abin da suke magana da shi an tsakuro ma'anar fasikancin ne daga alkuwaisika suke cewa shi ne kamar burbu ko kuma kurege shine baya yin rami guda ɗaya. yana yin rami ɗaya amma ya mashi kogofi da yawa Ma'ana in ka toshe nan zai fita ta can in ka toshe nan zai fita ta can Shi ne alfusuf din alkurus. don haka duk wanda ya bar biyayyar Allah sunan shi fasi duk wanda ya bar biyayyar Allah sunan shi fasi Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in idan mutumin da yake ba amintacce bane kenan makaryaci yana iya zama fasiki a wanda ake tuhumar yana iya zama fasiki a me me shan giya yana iya zama fasiki domin zai iya yin ƙarya ko mai cin amana yana zama fasiki fasiki shine sakanin wanda yake wato ba fasiki ba shine muni wanda yake amintacci to yake idan fasiki ya zo muku da labari yanzu kamar misali idan babban limamin gari ya fito gidan rediyo ya kira mutanen gari da cewa an ga watan ramadan a tsawon wata za a gaskata shi ba za a gaskata shi ba za a gaskata shi ko amma sai wani mai gabatar da program a unity ko a wata tasha ko fm ko ina ne sai ya ce gobe za a ɗau azumi an ga wata kaga sai an bincika ya ce a ina ya samu ba zai tsaye da wancan ba to wannan shine misali ba wai an ce su ɗin fasikai ba ne ana nufin girman yadda ake karɓan magana daga wajen mutum akwai mutumin da yana kawo ma magana baka da ja a cikinta akwai kuma wanda in ya kawo ma magana sai ka tantance ka da haka idan mutumin da ake da alamar tambaya ne a kansa yanzu mun cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar zai ce annabi ya ce ne kace kariya ko Umar zai ce annabi ya ce kace akai baka yadda ba ko Usman ko Ali ko wani to amma wani wanda ba sahabi ba ai ya kawo magana sai an tambaya a ina yake ko shi yasa yanzu da mutum zai zo ya ce ma ai annabi ya ce daren farko a sallar daren azumi ka yi raka a goma ka karanta ila fi kafa bakwai a raka a farko ka karanta ina a kai naka kafa ka za a raka a ta biyu ka yi sallama raka a sai a ce a yi naka yi amma inda a ce maganar ta fito ne daga wani wanda yake amintacci sai ya gaya ma ga abin da ka ce ai ba za ka tsaya ku ba amma ya kaga kawai mutum a kasuwa zana tallan magani kuma ai annabi ya ce ma wanda ya amfani da kaza zai samu kasan ganin wannan ai ne sayar da magani to idan wanda yake ba amintacce ba ya zo muku da zance Allah yake ba ta bayyana ma'ana ku gudiddigi don ku san hakikanin wannan zance ya zo ta ruwayar ka ta tabbata ku tabbatar da aka a tasabbu tabbatarwa a tabayyun kuma neman sanin hakikanin wannan al'amarin yayi domin an tusibu qauman bi jahalati saboda gudun kar ku auka ma wasu mutane a kan rashin sani a ya faru bara kaɗan wani mai keke na fi sai ya zo abokanansa sai suka zo shi ma ɗin ya fito da gudu ya je nan wajen kasuwar 'yan tumatir wanda ya faru ne a garin nan da ya wuce ya kai shekara sai ya ce ai an kwace masa mashi ai an sassara shi ya zo rigar ta yi yage abin nan shike nan sai aka je ah, ya kai ƙara sai aka je aka ɗauke shi da jami'an tsaro da komai da bincike kai bincike a ke shi ɗin mashin ɗin da aka bashi ya je ya siyar ne yana so ya cinye kuɗin ne ya zo ya yi ƙaryar cewa ai an kwace mashin ɗin don a yi hayaniya shi ke na a manta da labarin na ga wannan fasik da bincike kai bincike sai aka kama shi to kaga yanzu mutum kawai ka ganshi da mashin yanzu ya zo da gudu ya tsaya ne ce an fara fada can sai mu tsaya a tsaya tukunna a ina ta samu wannan labarin. sai a ban a tantance to ka san ba haka wasu mutane suke yi ba yanda aya ta ce shine duk wanda ya zo muku da labari ku tabbatar to yanzu wani da ya zo da labari ya ce ai an kashe mutane a hanyar manco sai nan ma a tara hanya an sai ku tabbatar wani irin mutane aka kashe wa ya kashe su ne ya faru a tabayyana wannan shine bayyana. saka yana da kyau mu zama vigilant akan abin da za a ringa gaya mana kuma mu zama alert akan duk abin da za a gaya mana da zai tada hankali mu dinga tantancewa domin ba haka ba za a iya auka abin da yake laifi za a yi gini akan wato abin da yake ba gaskiya ba don haka Allah ya ce idan kuka nemi eh, tantancewar zance in ba ku nemi ma ba an tusibu qauman bi jahalatin za ku auka wa wasu mutane wato ta hanyar jahilci akan rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku zamanto kuma kuna nadama akan abin da kuka aikata to wannan kamar yadda ya gabata shi ma akwai sababin nuzul ɗinsa wanda mafi yawancin malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne akan alwali ibn ukba ibn abi mu'ayyid duk da yake wasu suna kore wannan kisa kamar wasu daga cikin manyan malamai wasu kuma suna tabbatar da ita to shi wannan alwali ibn ukba ibn abi mu'ayy manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya karbo zakka a wajen wata kabila da ake kiran su bani muqtalib ruwayar da ta zo ta imamu ahmad ita ce ta dan fi karfi anan yake cewa wato al-harith ibn birak al-khuzai yana cewa na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kira ni zuwa ga musulunci yace sai na shiga musulunci da na shiga musulunci sai ya ce to yana daga cikin haƙƙin musulunci a kanka za ka biya zakka ya ce na yarda sannan sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in koma wajen mutane na in kira su zuwa ga musulunci da bada zakka wanda ya bada zakka din in tattara zakkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ka aikata haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato bayan wannan mutumin ya tafi ya kara wannan zakar, sai ya tura wato wani daga cikin mutane cewa lallai ya je dan ya karɓo wannan zakka to shi da ya je karɓo wannan zakar akwai eh, iyayya tsakanin shi da waɗannan mutanen kafin wannan lokaci, ko da ya je yake tsammanin cewa idan na je na same su lallai ina ganin za su kashe ni akan wannan kiyayya da ya dawo a hanya sai ya koma ya ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai tun a hanya da na je na faru garin sai na ga sun tara mayaka suna so su kashe ni sai na gudu don haka sun ce ba za su ba da zakka ba ma yanzu suna shirin yakan kai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tashi sahabbai ya tura su ya ce ku je ku karɓo wannan zakar da ƙarfi kuma ku yaƙe su tunda sun saba alkawari ke to ko da aka je aka same su sai aka same su da zakka suna jin aka tambaye su ya aka yi babu wani wanda ya zo muku da zakka ce kun hana zakka suka ce wallahi su ba su ga kowa ba ban sun kai kwanaki suna jiran a turo musu wanda zai karɓi zakkan nan ba wanda ya zo Ya ka ce to ai an ba da labarin cewa kun hana zakka kuma kuna so ku kashe wato eh, da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na rantsi da Allah ni ban ga haka ba kuma ban sani ba ga kuma zakka ita ce dai da to shi da aka kira shi aka tambaye shi sai yace wallahi na ji tsoron kar na je ne su kashe ni shi yasa na zo na faɗi wannan magana sai sai wannan ayat ta sauka wannan malamai da yawa sun fitar da wato wannan kissa din akan haka to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi faba yayi hani akan haka cewa ku tabbatar ku ku zamanto masu wato tantance abu in ya zo muku kafin ku yi hukunci a kai da haka mutum ne za a zo a same shi a ce ai wane yayi kaza zai ce ai na san za a rina ba tare da ya ya tantance ba shi da man halinsa ne baka baka ni ba baka tabbatar ba haka sai mu ai na san haka dama ne to kaga wannan kuskure shi asali a kan musulmi shine cewa shi amintacce kuma shi ba ba ne ba maha'inci bane har sai ya saba wannan asali sai in ya zo da karya, ko ya zo da cin amana ko ya zo da ha'incin to sai ya zama ya canja wancan asalin nashi amma ko mutum ne ya zo ya tsaya yanzu misali kamar mutane masu zuwa su nemi taimako in mutum ne ya tashi bayan an yi sallah ya ce to yan uwa musulmi ni matafiyi ne guzuri na ya kare na fito gari kaza zan je kaza a asali shine a ɗauke shi akan haka sai dai idan kuma an sake ganin shi a wani masallaci ya sake zuwa ya ce to ni ba ina da mai jinya kuma wani ya gan shi da ya ce matafi ne zai ce to ai ka saba da asalinka amma haka kawai ka gan shi yanzu nan mutum ya zo ya tinkare ka ya ce ni yanzu ba abin da zan ci a gida to sai ka ɗauke shi akan haka eh ba da shi din in kana da abin da zaka bashi ka bashi in ba ka da shi ka hakurtar da shi amma ba zai zuwa daga ya zo ya gaya ma sai ka fara tuhumar sa kace ina ganin wannan fa makareci ne da al'asul cewa musulmi yana nan akan amincinsa yana nan akan gaskiyarsa yana nan akan amanarsa har sai ya saba da wannan amanar shine ka'ida malamai suke cewa al'aslu bara'atu dimma asali shine mutum a kuɗushe yake kamar yanzu mutum asalin shi ba farawa ba ne sai in yayi sata da haka ba ka ganin mutum haka kawai daga ranar da ka ganin shi gace ina zargin wani farawa ne la sai in yayi sata amma in bai yi ta ba ba haka ba ne saboda haka a daina hukunci akan zato ko akan zargi ko akan abin da yake ba haka ba ne wani lokacin ma ko kana da Eh, aka tambaye ka kana da masaniya ko kuma amma baka da tabbaci a kai to baka bada baka bada garanti ai wata rana an kawo wani mutum ana zargin cewa ya sha giya aka kawo shi gaban zain na Uthman radiyallahu anhu amma ba a tabbatar duk wanda suka kawo ya sha giya ba a tabbatar ya sha giya ba an ga dai yana maye ai alama ce ta shan giya sai aka ce ma zaid na Uthman ai abu huraira yana cikin waɗanda suka san mutumin kuma suka san ya sha giya da aka kira abu huraira aka ce ka bada shaida wannan kaga ya sha giya yake ni dai na ga yayi amai ni dai na ga yayi amai gurbatacce amma ban gan shi ya sha giya wanda ya ga mutum ya yi amai a gida ya san in babu abin nan wuta menene in babu wuta mai kawo hayaki saboda haka yace na ga yayi amai amma ba zan iya cewa ni na ga san da ya sha giya ba ma'ana abin da yake so ya ce yana so ya ce mutumin nan ce ne ta iya yiwuwa giyan nan ba da zaɓin shi ya sha ba kila tilasta mishi akai ya sha kila a'a abin da ya ɗauka bai san giya bane ya sha ta zama giya ce amma duk da aka yaga yanzu misali mutumin da ya sha giya ya zo ya amayar kake jin wari kake ganin kudaje na bi ai ka san cewa aman giya ne to an tambaye ka aka ce ya sha giya ce a dan giya ne wannan to abinda za ka ce kenan to amma an tambaye ka kaga san da ya sha E, maye alama ne na shan giya amma sai an tabbatar ya sha giyar ne ko bai sha ba yasa malamai suka yi sabani akan sakin sakin mutumin da ya sha giya har yi maye sai ya saki matarsa aka ce ta saku ko bai ta saku ba wanda suka ce ba ta saku ba saboda ba a cikin hankalinsa wanda suka ce a'a ta saku saboda shi ya ja ma kansa wannan mayan to don haka dole sai an je an tabbatar da cewa ne ya haifa masa da mayan igiyar sha yayi ko kuma bai sani ba yana tafiya ne kila yanzu lokacin da ake sabani tsakanin musulmi da ba musulmi ba ai ko da yawa an tara wasu musulmi a ce sai sun sha giya an san kuma musulmi bai shan giya da haka masu shan giya za su iya tsara wani musulmi su ce sai ya sha giya in ba haka ba za su gane shi ya wuce ba sai sai ce bismillah ya sha dan ya kuka da rayuwarsa a sai ya sha ai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah ba zai kama ka da wannan ne ce sai ka ce isa dan Allah ne ce to na ce isa dan Allah tunda kun ce na ce ku gane na kai ai a zuciyar shi bai yarda isa dan Allah ba wannan ikra ne turzasawa ne haka ana iya tursasa mutum yayi wani abu shi yasa anan ladabin da yake cikin wannan aya musamman kada a dinga gini akan ka mutum ya haka kawai sai ga mutum ya ce ai wani wani mazinaki ne ya ake tabbatar da zina sai fa ga yanki bai aikata zinar ido da ido abin da ke yayi zina kuma a hakan sai ka kawo shaidu har guda uku kuma su ma shaidun sun gani kuma ba a lokaci ɗaya kuka gani da su ba amma so nawa mutane suke furtawa su cewa su wani mazinata ne su wani barayi ne su wani maciya amana ne ko ba su gani ba to da haka a daina irin wannan ginin a shari'a ta hana ko da wani ya zo ma da labarin ka ce a aje a tabbatar aje a tabbatar za a zo maganar eh, ma'ana leƙen asiri ko ko binciken mutum ko bibiyan mutum sai ne wala tajassus a tajassus shine leƙen asiri kuma kisoshi za su zo na kan sayin na umar rabu yanzu ku to Allah madaukakin sarki ce an tusibu qauman bi jahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimi wa alamu anna fikum rasulullah Allah maɗaukacin sarki ya ce ku sani cewa fa manzon Allah yana cikinku, ana biya masa abai in akwai wani abu wanda ya faru aka ɓoye Allah zai sanar da annabi idan kuma akwai wani abu wanda ka faɗa wanda ƙarya ne ba haka ba ne Allah zai bayyana shi saboda haka ku daina kawo zantuttuka da ba haka suke ba Dan haka wa'alamu annabikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitum inda zai biye muku cikin yawancin al'amura da kuke kawo masa to da kun halaka yanzu a ce kai uba ne a gida ko kai shugaba ne a ma'aikata a ce duk magana da aka kawo ma sai ka zauna a kai ai suwa na sun je suna ma kaza sai ka ce a nemo musu ko kuma ka ce a je a tuhume su a'a shi wanda ya ce suwa na sun yi kaza sai ka ce to da Allah da ka ta kaza sai ka kira ma sun yanka ka ce sai ka kira mun wani da wani inda suna ma'aikata dan suka zo sai ka zaunar da su ba to zan ta bane yace faɗi abin da ka faɗa ko hagan an ka musu wajen ko kuma da yawa an ka musu wannan hukunci wallahi ba zai su faɗa ba za ka dauki ido ya koma kasa ce faɗi abin da ka faɗa eh in ma da gaske ne ya faɗa din eh ya kawo ƙara ne da gaske kun yi haka eh mun yi haka amma a yawo amma gobe ba zai ƙara zuwa da wannan labarin in kuma ba da gaske ba ne kaga shi ke nan zai a ce to wani kaga kayi karya ka daina haka idan da a ce a ta'amulinmu da waɗanda suke ƙarƙashinmu muna irin wannan mu'amalolin to abubuwa da yawa za mu gyara ba sai an sa ma wani dan tsaro ba da zai bibiye ka abubuwa da yawa za mu gyara ko uba ne tsakanin shi da 'ya'yansa wane ya zo ya kawo ma maganar wane to kira wannan nan ka ce zo ka zauna me ya faru ga wani abin da yake faɗa abin da ya faɗa haka ne to wannan shine ai shari'a wannan shine adalci kuma wannan shine adalci dan haka Allah madaukakin sarki yace lalle inda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai biye muku a cikin irin wannan abubuwa da kuke gaya masa to la'anitum da kun shiga cikin tsananin matsi da damuwa da wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman amma dai Allah ya tsaunata muku imani a zukatanku don haka ku zamanto masu imani kada ku zamanto fasidai ku zamanto masu faɗan gaskiya kada ku zamanto masu yin ƙarya ku zamanto masu riƙe amana kada ku zamanto masu cin amana wa zayyana fi qulubikum kuma ya ƙawata imanin na a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kuma Allah ya haramta muku kafirci da fasikanci shine saban Allah Wani isyan da kauce ma wannan abubuwa ne marasa kyau ku ne sance su ulaika humur rashidun Allah madaukakin sarki ce lallai waɗanda suka yi imani din sannan suka nisanci kafirci suka nisanci fasikanci suka nisanci duk abin da yake saban Allah ne waɗannan su ne suke kan shirya shi yasa yana da cikin addu'o'in da suka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce Allahumma haddid ilaina al-imana وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يعني كم زنجي يوجد إن وانا عدوني ka الله imani a أزوكاتهم kuma in ya shiga in Allah ka kawata shi a cikin zukatanmu mu ji ba ma son wani abu in ba shi ba kuma Allah ka kyamata mana kafirci da sako da kuma wato kauce hanya kuma Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke shiryayyu ne shine waje Allah mina rashidi kuma duk wanda Allah ya shiryar da shi ba ya bata bayan shirya saboda haka mu dinga yawaita addu'a komi kiyayewanka komi tsayawanka akan hanya ka dinga hadawa da addu'a domin ba iyawanka bane Allah madaukakin sarki shine in ka koma gare shi zai daura ka akan abin da yake daidai sai Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan fa ba dabara ku bane ba iya ku bane in ka ganka mumini ka ganka kana kiyayewa ka ganka kana biyayya ga Allah kakkacewa cewa na mutumin banza ne a'a wannan kyauta ce Allah ya maka shi ma din ba san shi bane ya shiga wannan hanya da haka in ga kai ka taso da kai da abokinka kai ka shiga hanya mai kyau shi ya shiga mara kyau to ka ce Allah madaukakin sarki ina ma godiya Allah wane ka shirye shi amma kada ka dinga cewa ai wane ya halakar da kansa ai wane yayi kaza yayi kaza to ba da bare shi bane kai ma da kake kan shari'a din wannan shiri ne na Allah mu ba wanda ya isa ya shirya kansa Allah ne mai shirya bayinsa wallahu yahdi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya so shi yasa musulmi a koda yaushe yake godiya ga Allah in ya samu kanshi akan wannan shiriya alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ce godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya mu akan wannan tafarkin kuma idan ba dan shiryar Allah ba da ba mu shirye ba yanzu kai ne zaka bar duk abin da kake wani yana da kasuwancin shi haka zai bar kasuwancin shi wani yana da bukatar sa haka zai bar hidimarsa ya zo ya zauna dan ya saurari abin da Allah ya ce kuma abokan kasuwanci suna nan suna kasuwancin su kuma ba zo sun zauna ba ta yiwu da ba su zo ba su kuma akwai inda suke zuwa da daddare su jina su ka kakka mutu hukunci ka ce ai wani ma baya zuwa bikara a ƙila shi na dare yake zuwa kai kuma na yamma kake zuwa sai mu dinga ma juna uzuri ta iya yiwa kuma shi din shi kanshi mai zuwa karantar da wasu ne to idan muna ɗaukar mu ta zama haka a cike da juna to insha Allah zai kaga al'umma ta gyaru ba a cikin zargi ba a cikin zato ba a ba rike da juna a cikin zuciya an kaga musulmi ga dan uwanka ba ka tuhumar shi da wani abu mummuna to Allah ya ce wallahu alimun hakim lallai an ga maɗaukakin sarki masani ne kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne cikin dukkanin abin da yake tsarawa da abin da yake hukuntawa da kuma abin da yake aikatawa to sai Allah madaukakin sarki ya koma ga bayani akan saɓani da yake shiga tsakanin al'ummar musulmi dukkan su musulmi ne dukkan su muminai ne amma an ja daga wani lokacin ma har ta kai ga ɗaukar makamai ana yi wannan ya faru bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai haka nan ya ci gaba da faruwa wasu kuma babu ɗaukar makamai din sai dai kawai saɓani da juna dan sai a ce ma ahlus sunna ne dukan suna cewa ahlus sunna amma waɗannan sun ja daga waɗannan sun ja daga ba a haduwa to shi kenan waɗannan sai su ce ma waɗancan kafirai ko kai, ko waɗannan su ce ma waɗancan kafirai ko kai, ni ba zan ci yan kanka ba saboda mun yi saɓani saɓani akan shugabanci ko sabani akan wani abu na duniya ko sabani akan wani ra'ayi ko sabani akan wata matsala ta addini ni misali na ce shikenan in an taso daga ruku'u a mayar da hannu a rike kai kuma ka ce an taso a sake shikenan sai na dina ma magana ka zama fasiki to wannan sabani ne kuma sabani yana faruwa tsakanin mutane Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin har duniya ta nade ta taki ba za a daina sabani ba saboda fahimtar mutane ba ɗaya ba kuma matsaloli suna nan da yawa yanzu yadda za mu karanta aya guda ɗaya mu fahimce ta wani ba haka zai fahimce ta abin da za ka kai gare shi kana ganin haka ne wani zai ce to ni yadda na fahimci abin da kake fahimta ni ko ban fahimce shi haka ba kasuwanci kaza da kake ganin cewa haramun ne ni kuma sai ina ganin ba haramun ba to ana samun wannan ko wajen malamai za ku je, wani malami ya ce pos ba ne wani malami ya fito cewa ce wallahi ba ba ne sabani ne ko ba sabani bane amma wannan malamin kuma zai tashi je wajen wancan ya ziyarci shi haka dan sabani ya zo musamman sabani abin da ya shafi ta matsala ta addini to bai kamata ya zama kuma ya zama mana katanga a tsakanin mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sabani ne tsanani akan al'amura amma an jima da yamma kaɗan za ka ga wannan tare da wannan suna da suna tare suna dariya a lokacin da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai wasu mutane suka ce su ba za su ba da zakka ba yanzu kamar musulmi ne ce shi zai yi sallah zai yi azumi zai yi aikin kanyi amma shi shi ba zai ba da zakka ba musamman zakka din nan akwai sabani a ciki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zinari ne da azurfa yanzu kuma kudi ne ne rori ne ba zinari bane ba azurfa ba saboda haka ni ba zan ba da zakka ba sai ina da zinari da azurfa kuma ina fatawa aka bashi to wajen mai hukuncin su, mai hukuncin su wanda ya hana zakka ce shi ba zai bayar ba Yana ce kafiri ne ko to rikici ya kai rikici zamanin sahabbai kenan sai sai na abubakar ya ce ya ce masahabbai ya tara ya ce wallahi la'ukatinan na mana azzaka ya ce wallahi na rantsi da Allah duk wanda ya hana zaka sai na yaƙe shi sai sai na umar ya tashi ce a abu bakar mun san kai ne khalifa kai ne shugaba amma kai fa kaifa tuqatilu rajulan shahida Allah la ilaha illallah anna muhammadar rasul ya za ka yaki mutumin da ya shaida Allah ɗaya ne kuma ya ga da annabinsa kuma yana sallah dan ya ce ba zai bada zakka ba wani bangare wannan sabani ko ba sabani ba sabani ne tsanani suka yi abubakar ya ce ni kuma sai na sa runduna sun yaƙe su umar ya ce wallahi ba za ka yaƙe su aka buga aka ja aka kawo dalilai aka yi aka yi aka yi daga ƙarshe sai na umar da sauran sahabbai suka ce lallai abubakar mun gamsu da abin da ka yake yace to ai zakar ba ni za su ba ba haƙƙin Allah ne don haka ko da zare ne ko allura da suke ba annabi yanzu annabi ya koma ga Allah suka ce ba za su bayar ba to sai na yaƙe su dan sai sun bayar domin sun fita daga musulunci kuma shi kenan aka yarda shi sai na umar yana cikin waɗanda suka yarda suka karɓa dangan da za su yake su kaga in aka yi saɓani in ka zo ka gane ga inda gaskiya take to kar ka kalli mutumin da kuka yi saɓani da shi ka duba gaskiya sai ka ɗauki gaskiya amma an mun ce za mu dinga kallon mutane to ko da gaskiya ba za mu ɗauke ta to da yawa yanzu mu saɓaninmu na kallon mutane ne in an yi saɓanin shi ga gaskiyar ta fito ƙarara muna ganin ta amma gaskiyar ba a gefe na ta fito ba a gefen wane ne saboda haka wane shi bai isa ya ce ya fi ni sani ba don haka kowa je ya rike ra'ayinsa sai a ci gaba da watsewa saboda haka idan an samu sabani tsakanin al'umma musulmi guda biyu sun munta su alfi shine abin da Allah ya kawo a nan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai yaki ma suka yi a tsakanin an yaki tsakanin ah, rundunar Falha ah, ibn Ubaidillah da azubair ibn al-awwam da kuma abdullahi ibn zubair wanda duka su sahabbai ne da talha da azubair da abdurrahman ibn auf duka guda uku na amsa guda albishir da aljanna suna cikin gowan da aka masa bishara da aljanna ga kuma na Aisha tana tare da su can gefen kuma ga sayin na ali an mishi albishir da aljanna ban shi ne khalifa na hudu ya ma fi su daraja kuma aka yi yaƙi da gefen shi da gefen su aka yi kashe-kashe amma kuma bayan an gama yaƙin sai na ali ya zo ya ɗauki na aisha ya ce kar kowa ya taɓa ta ya haɗa ta da mutane da runduna ya mata eh, goma ta arziki ya ce a mai da ita madina ɗakin ta yaƙi suka yi da kiya amma bai ce to tun da an yi yaƙi da ita ku kashe mun ita ba me ya kuma sannan yake cewa tur da mutumin nan da ya kashe tsalha ibn ubayy a gefen shi yake ce amma tun da shi wanda ya kashe wannan mutum to kaga sahabbai sun yi sabani sun yi yaki a tsakanin su mai tsanani amma duk da haka kuma suna son juna saboda dukkan su gani suke abin da suke kai akan gaskiya amma idan gaskiya ta zo ta bayyana sai su sauka sai su koma inda gaskiya take ba wai su dinga kallon mutane ba don haka ni da kai mun yi sabani cewa abu kaza Eh, haramun ne ko kuma a abu kaza shi ake a sallah kai kace abu kaza ba a yi a sallah to ba zai yi bane idan mun zo mun gane gaskiya sai mu ajiye da abin nan din da mu sai mu gaskiya amma yanzu ba idan ka je masallaci kana sallah yanzu ana sallah a masallaci wani in ya tashi a zama na farko in ya raka a farko ya yi sujada guda biyu lokacin da zai tashi ai sai ya zauna ya huta ko sannan ya miƙe kai kuma baka wannan zaman sai ka miƙe da haka sai ce to shi kenan tun da kai ba za ka yi irin abin da nake ba to ni ka daina bin sallah bayana a wannan bai yi ba bai yi ba wannan sabani ne a'a wannan abin da kake gani ya yake kai wannan abin da kake gani ya yake to shi kenan mu zo mu auna shi mu ga menene dalilin wannan menene dalilin wannan wannan za a yi kaza nan ba za a yi kaza ba shi kenan ga gaskiya ta bayyana to shi kenan dauka in aiki da shi amma ba zan tsaya kallon cewa wane ne ya zo da gaskiya ba don haka ba zan karɓa daga wajen shi ba wannan shine girman kai in ka ce wane za ka kalla domin wanda bai kai kafa ma gaskiya tana iya zuwa a wajensa wanda kuma ya fi ma gaskiya tana iya zuwa a wajenka wanda kuka yi daidai da shi ma gaskiya tana iya zuwa a wajenka a wajensa sai ka ga almajiri ya taso sai Allah ya sa karɓuwar shi tafi ta malaminsa haka ne ko yanzu ɗaukakar da wasu almajiran ilimi suka samu ta fi ta malaminsa daukakar da suka samu ta fi ta malamansu ko haka wannan abin na Allah ne imamu malik ai ba shi kadai bane malami a madina akwai malamai malamai da suke gabansa manya-manya daga a gabansu ya yi karatu amma da Allah ya ɗaukaka shi sai ya zama duk suna ƙarƙashin in ana magana za ana cewa malami a madina ana cewa imamu malik sai ka ɗauka babu wani malami in balla shi kuma akwai malaman malaman nasa kuma tafi aina amma ku can da ya kuma ba To wannan wani kyauta ne daga Allah hakan Allah ya ba mutum matsayi ko ya bashi wani shugabanci ko ya bashi ƙauna ta jama'a to ku yi haƙuri sai ku karɓi wannan daga Allah ne amma ba a dinga hasada a dinga jiyayya a dinga gaba da sauransu ba musamman lokacin saɓani in an yi saɓani a yi saɓani na adalci a imamu shafi'i yana cewa wallahi ban taɓa yin saɓani da wani ba face sai na yi burin a ce gaskiyar a gefen shi za ta to kaga bayan Allah ke yace ni na fito gaskiyar ta fito a gefen wani amma dai gaskiyar ta fito yace ban taba sabani da wani a ce ni nake abin nan akan sa to haka sabani ya kamata ya zama to sai Allah yake bayyana mana cewa idan bangarori musulmi suka yi sabani da juna har ya kai su ga yaki to ba za mu samu ciki ba Allah yake fa aslihu bainahuma ko نعم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين insha Allah za mu ci gaba da bayani akan saboda lokaci yayin mun dai yi shimfiɗa ne akan a fahimci menene wannan matsalar dan Allah ya bayyana cewa idan bangarori guda biyu na muminai Allah bai kira su kafirai da muminai ba sai ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina wani yana daga cikin dalilin da malamai ahli sunna suka kafa shaida cewa ba a cewa mumini kafiri ne dan yayi fada da wani wanda wani musulmi an gane ko haka ba a cewa wani kafiri ne shi yasa daga cikin adalci na ahlus sunna wal jama'a kun ga yan boko haram suna kashe mutane ko kuma suna ganin cewa mutane ba a daidai suka ba amma babu wani malami ahlus sunna da ya taba cewa su kafirai ba a taba cewa su kafirai ba sai dai a ce sun kauce ma hanya amma ba a taba cewa su kafirai ba wannan shine adalci kuma ba kafiran ba ne ba a cewa su kafirai duk da yake ayyukan da suke yi sun ci karo da wasu manufofi na musulunci amma me yasa ba a kira su kafirai ba saboda faɗan da suke yi da da'awar da suke tafiya a kai sun makale ne da wasu dalilai na alkur'ani wanda su a fahimtar su haka to duk mutumin da yake faɗa ya yi riko da wani dalili yake ganin dalilin shi ne to sai lokacin da ka iya gamsar da shi cewa dalilin nan ba haka bane in ya ƙi karɓa to nan sai kuma a kuma wani mataki daban shi yasa har yau din nan har Muhammad Yusuf da aka kashe ba a cewa shi kafiri ba a shura mutu a kafin ba ku taba ji manya-manyan malamanmu nan da suka yi gwagwarmaya da su wajen jawo su ba da sanar da su tun daga malam jafar allah ta maza har zuwa ji malam abdulwahab har su su eh, eh, da da sauransu ba wanda ya taba ce musu kafin kuma ba kafiran bane wannan shine adalci ko da su za su kira musulmi kafirai to su nan ba za a ce musu kafirai domin duk wanda ya ce ma wani musulmi kafiri to tana yawo ne a tsakanin an abin ya faru to inda gaskiya ne ta fara in ba gaskiya bane ta koma kan saboda haka Allah anan cewa yayi wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu sai ce fa aslihu bainahuma kuma a gaba Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwa sai Allah ya kira duka mu'minai to wannan shine ko anan ma malam ibnu kathir ya kawo yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da imamun bukhari ya kafa hujja da shi cewa wato duk wanda ya yi saɓon allah mai girma <clears throat> ya kashe mutane misali ko ni girman abin da ya aikata ba a ce mishi kafin da wannan aya amma su kawari suna cewa wanda ya aikata babban laifi dan wuta ne amma ahalin suna ba sa faɗan haka da haka kaga sai mu tsaya akan wannan tafarki domin duk abin da ka faɗa za ka tsaya a gaban Allah zai ce aka yi wane ya zama kafin Allah ne yanzu ya hukunci ba wai tsakaninka da wata majalisa wani malami ba wannan majalisa ce ta kolin koli ƙarshen ƙurewa ke na tsaya a gaban Allah ya ce ya Allah wani ya ce mun kafin don haka ni kuma ba kafiri ba ne Allah ka tambaye shi akan me na zama kafiri kamar yanzu wanda suka ce sahabbai kafirai ne in abubakar ya tashi gaba Allah ya ce to kai wannan da ka zo ƙarshen zamani ka ce ni kafiri ne ya Allah ga wannan ya ce ni kafiri ne ya tabbatar da hujjar me kake ganin zai faru ai ba magana yasa gara ka tashi a gaban Allah madaukakin sarki salin alin ba mai neman wani haƙƙi a wuyanka kai kuma ba ka nema a wajen wani sai ka zauna lafiya to Allah madaukakin sarki ya amintar da mu Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana muna roƙo Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan zama waɗannan kwanaki namu wanda muka gabatar da ibada a cikin Allah ya karɓa mana sauran kwanaki da suka rage idan muna cikin masu ganin su Allah madaukakin sarki ya datar da mu da biyayya a cikin su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa mu a waɗannan tashe-tashen hankula da kutuntunu da suka damu al'umma suka addabe su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya yi mana su Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya kawo mana sauƙi cikin al'amura na rayuwar mu ina roƙo Allah maɗaukacin sarki a albarkaci kasuwancin mu ina roƙo Allah maɗaukacin sarki magabatan mu ya gafarta musu marasa lafiya mu Allah ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya ya kare muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya sanya musu albarka ma'aikatan mu muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya tsare su ya kare su Ina roƙo Allah madaukakin madaukakin sarki shugabanninmu na addini da kuma jagoranci na kasa Allah na sabbin zai tsaura su akan abin da yake daidai ne abin da yake kuskure ne Allah ya kawar da su daga gare shi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya karfafe su da mashawarta na kwarai wanda za su ga sun bar alkhairi su jawo su, wanda za su ga za su aikata shari su fafe su muna roƙo Allah madaukakin sarki wannan gari namu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin wannan damuna muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin dukkanin bukatun mu Allah madaukakin sarki ya sani shi muke neman buƙata ya biya mana su gaba ɗaya abin da ya zama alkhairi ne a gare mu Allah ya tabbatar mana da shi wanda ba alkhairi bane muke nema a wajen shi muna roƙo Allah ya musanya mana da abin da yake shi alkhairi ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك دينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذابنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقول دعوانا أن الحمد لله رب العالمين